الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقيا وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين wasalatu wasalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin wa ba'd a wannan dare na talata daren hudu ga watan ramadan hijira 1438 wanda ya dace da daren 30 ga watan mai ayyar 2017 Allah maɗaukakin sarki maratan ukura cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi na tafsiri domin ci gaba da karatun da ake yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tambayoyin da muka samu jiya jiya ma tambayoyi biyu muka samu kamar shekaran jiya tambayar farko tana cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka da alheri Allah ya mai da kai gida lafiya amin malam ni ne ina sahur sai aka kira sallah a wani masallacin wata anguwa sai na ji na ci gaba da sahur ɗina shin malam yaya na yake amsa imam abu dawud ya ruwaito hadisi da imam ahmad da imam albayhaki da isnadi sahihi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira yace. ce ƙada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya ce idan sami a ahadukumun nida idan ɗayanku ya ji kiran sallah na asuba bayan alfijir ya ke kenan wal'ina'u ya yadihi alhali ƙwayar ruwa tana hannunsa fala ya zahu to kada ya je wannan ƙwariya ta ruwa. hatta ya kudi a hajjata har sai ya gama bukatansa daga wannan ƙwariya saboda haka wannan dai ɗan ja Eh, abinda wani hadisi yake cewa in kana cikin cin abinci don ladan ya kira sallah wanda kuma zai kira sallah ba sai alfijir ya keto to ka karasa abinci ka karasa cin abinci wato wannan zai zama Ah, kamar wani istisna'i ne ga wanda dama bai fara cin abincin ba shi wanda bai fara cin abinci ba kada ya ci abinci matukar alfijir ya keto kada ya sha ruwa matukar alfijir ya keto amma yana cikin shan ruwa ya samu labari mai kama da yaƙini na cewa alfijir ya keto to ya ƙarasa shan ruwan tukun ko ya ƙarasa cin abinci shine abin da wannan hadisi yake gaya mana a kun sani Allah ya ce wa kulu washrabu Hata ta bayyana al kuma al-abyad min al-khayt min al kuna iya ci ko ku ci ku sha har sai lokacin da alfijir ya bayyana gare ku kamar hadisin da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga nana aisha inda annabi sallallahu ta'ala wasallam yake cewa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina min ummi maktum har sai ladani na ibn ummi maktum ya kira sallatukum idan ya kira sallah ko ya fara kiran sallah sai ku dakata fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu al-fajr domin ba zai kira sallah ba sai alfijir ya keto farko ma dai sai an gaya masa yanzu ba alfijir ya keto saboda aka kira salatin da za a makaho ne wani hadisi za mu iya ajiye cikin kanar wannan aya kai tsaye ko kuma mu tura shi zuwa hadisin farko da muka karanta wanda wannan yana nuna cewa fitan alfijir kai tsaye ga mutumin da yake cin abinci ba zai sa ya daina cin abinci ba to amma abinda mafi yawan maluma suka tafi a kai ne saboda ihtiyadi in kana cin abinci ko kana shan ruwa kaje an kira sallah ko kuma ka samu labari na yakini cewa alfijir ya ke to ka dakata in kai haka wannan kai ihtiyadi insha Allah in kuma ka bi wannan nassi na wannan hadisi Shi ka yi daidai ba mai zargin sai wanda wato bai maka adalci ba muna fata Allah ya taimake mu ah, tambaya ta biyu tana cewa na ga wannan bature bature ne guda tambayar tambaya ta biyu tana cewa assalamu alaikum malam if all the islamic requirements of marriage are met religion character and conduct etc but there is a kokuma is a genotypic problem of AS and AS combination from both parties. Islamically, what is your take on this? Because nowadays, parents put more emphasis on nullifying marriage on the basis of uh, genotype. Uh, kamar da aka ji yana magana kan kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qadaba ahadukum idza qadaba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid idan mutumin da kuka amince da addininsa musulmi ne wannan tabbas iya abin da ya bayyana da gare shi musulmi ne ana sallah da shi ana komi wa khuluquhu sannan kuma ɗabi'un sama masu kyau ne babu shaidar cewa wani fasiki ne ko wani abu mai abin da zai bata masa abin nan addini ya zo ya nemi yarku da aure ko matar da kuke waliye gare ta mu ji hutu ku aurar masa illa taf'alu in har ba ku yi haka ba takun fitnatun bil wa fasadun arid za a samu fitina a bayan ƙasa sannan kuma za a samu ɓarna mai girma ina ga mai tambayar ya dubi wannan hadisi ne yake cewa duka duk requirements na marriage an same su eh, harkar addini ba matsala yana sallah yana abin nan karakta ɗinsa conduct, komi ya tafi daidai to amma kuma yanzu an samu problem na maganan ƙwayoyin halitta shi namiji as ne kwayan halittarsa kun sa akwai mana kiransa aa ko as ko ss ana ya samun matsaloli daga wasu idan miji ya zamanto eh, abin nan da matan suka zamanto ɗaya idan aka yi aure aka samu matsala wurin yayan da za a haifa da saboda aka tambayar tasa tana da tana da waje tana da kyau a irin wannan lokaci iyaye suna da dama su ce ba ba daidai ba ne saboda kar a samu problem ko ma watakila abin nan eh, masu mulki masu mulki suna iya yin doka to farko dai kamar yadda muka ishara masana jinya suna cewa idan miji aa ne sannan matarsa ita ma aa ce to anan ba a tsammanin cewa idan suka yi aure za a samu abin ake ce masa sickle cell ana da wahala a ce za a samu wata matsala wato yaran za su fito da wannan ciwo na sickle amma idan mijin as ne sannan matar ita ma ya ce to a nan ɗansu yana iya kamuwa da wannan cuta ta abinan sickle cell wannan kuma haka ji dadi ne azabtar da mai ita ne mai ita baya cikin hutu yana da wahala a ci iyaye za su haifi yaro mai ciwon sickle. sannan ba su tuna cewa dama ba su haife shi ba saboda irin wahalhalu da zai rika sha kuma sun ba wa da za su shiga sun kansu don duk mai hutu tun lokacin da wanda kake so yake cikin tashin hankali kan hankalin kan ne tashi to sannan kuma idan miji yana da miji ss ne sannan ita ma matar ss ce wannan kam tabbas a bisa bincike ya tabbatar da cewa dole in aka haifi ɗaya zama ta mai mushkila to a irin wannan yanayi hukuma na da dama ta yi doka kafin ma'aurata biyu su yi aure sai an je an gwada an tarar da cewa insha Allah bayan an yi auren ba ba za a samu irin wannan damuwa ba ko ba su da wannan dama kawai dai tun da eh, miji musulmi ne mata ma musulma ce ba abin nan sadaki da an samu sharuɗan aure da rukune da sauransu duk sun cika gaskiya waliyai suna da su ido kan wannan gaskiya shi ya fi ma masu mulki suna da dama su hana sanya doka domin shi aure ai abinda zai sa aure ya ci gaba da zama wato abinda zai faranta wa ma'aurata rai ba wai kawai sabuwar miji da matarsa ba kawai a akwai wasu abubuwa ina aka same su ko da ana saduwar abubuwa ba za su tafi daidai ba zai zamanto a shiga nadama a shiga ba dai daɗi ba daɗin zaman aure hausa kuma dama ai sun ce da muguwar rawa goma ƙin tashi idan za a yi aure daga ba kuma ya zamanto dun nadama da ɓacin rai da tashin hankali ya kamata a tare wannan saboda hujjoji da yawa tun da akwai cututtuka na gado kamar wannan irin su abin na sikla ɗin irin su abin nan abin nan wannan ciwo shi ma na jini yana da matsala shi ma irin sannan kuma akwai wasu cututtuka wanda suke raba daga in na da shi mace tana iya samu in mace tana da shi irin su irin aids irin su kanjamau to sannan za a samu wasu cututtuka ma abin nan ko mu ce eh, abin nan in akwai matsalar rashin haihuwa shi ma wani lokaci yakan sa aure ba zai daɗe ba za a yi aure kaga ana jima'i ana komi amma kuma shekara ɗaya shekara ba haihuwa ga an fara samun matsala kuma dama annabi sallallahu ya ce waje ko alwadu da alwalud sannan kuma akwai mushkiloli su ma wani lokaci Eh, mushkiloli ne mara za su hana jima'i bangaren mace ko bangaren namiji ce namiji tukila ba baya da karfi ba zai iya saduwa da iyali misali ko mace tana da mushkilar da miji ba zai iya saduwa da ita ba kaga wannan kwaye aure watsewa zai yi saboda haka duk nan abubuwa yana da kyau idan da hali akwai halin alura da su to dole ne alura da su babu laifi idan waliyai sun sa ido ban ma ya kamata mu sa ido babu laifi idan hukuma ta sa ido abin da ya kamata ma hukuma ta sa ido da tabbatar da cewa kafin a aure an iya iyawa ga cewa an gina auren nan a bisa condition da auren insha Allah ta'ala zai ci gaba wato ya ci gaba da farantawa masu ma'abuta auren rai mun ce wannan babu laifi ai dama ba Allah madaukin sarki ya ce wala tasqubi aidikum ila tahluka to mutumin da ya san cewa abin nan idan aka haifi ɗa da irin yanayin da ma'aurata suke ciki to ɗan zai zamanto ko dai ya zo yana da tashwihi ya zamanto bayi da cikakken hankali misali ko yana fama da cuta mai tsanani kama wannan sikla ɗin an kaga wannan laifi ne Allah riga ce wala rubu bi aydikum kuma ko a hadisi hadisi ya inganta annabi sallallahu yana cewa la yuridu mumridun ala musafir yana magana kan masu dabbobi masu raƙuma mai raƙuman da ya san cewa annoba ta saukan maraƙumansa sun kamu da wata cutar da idan suka shiga cikin wasu raƙuman wannan cuta tana iya raɓarsu waɗancan to annabi ya hana ya haramta wa'annan su je su samu dabbobi masu lafiya kamar yadda suna ta tabbatar da cewa idan kana wuri ko kuna wuri kuna wani gari sannan kuka samu labarin cewa a wani gari akwai wata annoba kamar shekarun baya 2014 da aka yi ta irin ebola din na uh, da da su gini conakry da su liberia to kaga nan ai ba daidai bane mutum kawai haka ce ai shi saboda eh, sarkin tawakkali ne zai je liberia ko zai je gini conakry ai ba daidai bane wannan ba musulunci bane annabi ya hana wannan kai kuma in kana ciki kai ma ba a ce ka je inda babu abin ba a nan saboda a tsare lafiyar waɗancan wannan shi ne sunan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hujjoji da yawa hujjoji na abin nan na ƙa'idojin shari'a irin su labarara wa labarara irin su addaku aula min arrafi addaku aula min arrafi wato abin nan yin rigakafi ya fi da a ce sai bayan cutar ta zo a ce za a nemi magani wannan ƙa'ida ce ta fiku da maluman shari'a suke amfani da ita muna fata Allah ya taimake mu saboda haka a ko da sharuɗan aure sun cika miji musulmi ne babu wata mushkila ba komai amma kuma ya zama su a kowannan mushkila shi as ne sa'annan matarsa as ce to bai kamata su hana su aure ba ko shi ss matarsa ss to bai kamata hana su aure ba Allah ya miki bismillah alarmi بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن العلة قل هي مواقيت للناس والأج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقيا وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم karatunmu zai fara daga wannan aya da ran ma ya karanta ya tsalura ka ne da hillar mu mai tafsiri ya ce bayan an yi magana cewa wala takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cin dukiyoyin junanku a bisa ƙarya hanyar yaudara hanyar zamba hanyar kwace da ƙarfi hanyar karɓa a boye kamar sata hanyar shune wato zuwa ga alƙalai ko ba alƙalai hanci domin su ba ka wani haƙƙi da ba naka ba wannan ba abinda kan wannan karatun ka tsaya waje ba malam ya ce sun manta ƙarsu ya bayani a walin nasu daga nan kuma sai tsarin wannan magana ta alkur'ani mai girma ya zabura ko ya ciro zuwa bayanin halayen mutane ba da tunakin islam bayan sun karɓi musulunci fa'in na hun ya tura bi as'ilatin turshiduhun fi hayatihimul jadida suna zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da daban-daban tamboyi da za su taimaka musu cikin sabon rayuwa da suka shiga cikin sabon rayuwarsu ta islama qurba ma sa'alu su'alan ma wasalu ila maqami fahmihi saboda ta wannan tambayoyi ta yiwu kaga cewa sun yi wata tambayar da ko da an ba su amsar ta ba za su iya fahimta fala yastafiduna alfa'idata almaqsuda idan sun tambaye tambayar da in an ba su amsar ta ba za su fahimce ta ba kaga ba su fa'idantu ba kenan da fa'idar da ake tsammani ga duk wanda ya tambaya aka ba shi amsa ya fa'idantu da ita wa bada ta'ala bi tawjihin wajihin daga nan Allah madaukakin sarki sai ya fara ba da wani tawjihi mai kima sosai wato ya fara shiryar da mu'minai إنه إذا أراد سائل أن يسأل فليسأل سؤالا ينفعه ويستفيد به في دينه أو في دنيا cewa إذا wani yana son ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wata tambaya to yayi nazari kada ya tambaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayar da za ta fa'idantar da shi cikin lamuran sa na addini ko cikin lamuran sa na duniya saboda haka Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka ya muhammad za su tambaye ka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anil ahilla game da jilajilan wata za su ma wannan tambaya alahilla jamu hilal za su tambaye ka lima tabdu daqiqatan summa tazidu hatta tamtali anura cewa me yasa a kamun farko na wata zai fara yana ɗan siriri ɗan ƙarami daga nan ya ta girma ya ta girma har ya cika bayan kwana sha hudu bayan kwana sha biyar sun mata udu kama badat ana nan kuma bayan sha biyar sha shida sha bukwa ta riƙa ba. abin nan har kuma a ma kasa ganin wata ko za su tambaye ka don me muke ganin wata a eh, bisa irin wannan sifa wala ta takunu ala halin wahidatin kashamsi me yasa ba za mu rika ganin wata ba a bisa hali guda kamar yadda muke ganin rana a bisa hali guda kullum da sannu za su ma wannan tambaya to in sun ma tambayar ga abin da za ka ce kullum gaya musu hiya mawaƙitu ai wato jirajiran watan nan wasu lokuta ne na zamani akwai lokaci na zamani akwai lokaci na wuri ko to saboda haka wata yana nuna lokaci ne na zamani haka muke sanin shekaru da wane ne da sauransu sai watanni makonni hmm? jam'u miqat <coughs> tulin nasu, wato lokuta ne da mutane ke fa'idanta da shi ya alamu rabiha awqat zarihim suna sanin Eh, lokutan abin nan eh, eh, shuke-shukensu na kayayyakin amfanin gonansu wa matajirihim da kuma lokacin tafiye-tafiyensu na kasuwanci kamar yadda aka sani shawa kamar da Allah sifanta su suna da tafiye-tafiye na kasuwanci lokacin mai rilata ta yi wasai lokacin abin nan sanyi da kuma lokacin zafi suna tafiya cikin ayari Aje sha sham a sai da abin da za a sayar sannan kuma a soyo kayaki da ake bukata na yau da gobe a dawo makka to saboda haka suna iya sanin wannan ta hanyar mai ta hanyar abin nan wato kidayar kwanukan wata wa matajirihim ko wa idadi nisa'ihim kuma da waɗannan watanni suke sanin wato iddodin abin nan matayensu wancan iddanta ya kai yanzu a ta kai wata uku tun da dama ba jini ba ne ko a ta kai wata uku bisa ga al'ada ko wani wata mace tana yin jini sau daya saboda haka mun za mu iya fahimtar cewa iddanta ya kare ko a ta kaba take yi dama wata hudu ne da da kwana goma to kaga abinda wata ke wa mutane ke nan, yana daga cikin abubuwan da mutane ke fa'idantuwa daga wata haka nan wasu ya mahimmanci wal hajj haka na waɗannan jiragen abin nan watanni da kuka yi tambaya kansu cikin fa'idar da suke da shi gare ku kuna sanin lokutan hajji ta hanyarsu yanzu muna cikin ramadan idan watan ramadan ya ƙare sai watan shawwal daga nan sai watan mai sai watan Zulqida, sai watan zulhijja to haka abin yake shi ne ma na wallaci ashman alannas ai hiya mawaqitu lin-nas wa mawaqitu wa mawaqitu lil-hajj ayulamu biha waqtuhu falau istamarrat ala halatin lam yu'raf dhalika da wata ita ma kamar rana take ba za a iya ganewa ba ba za a iya gane cewa wannan wata yanzu ramadan ramadan ya kare an shiga shawwal yanzu da ba za a fahimci wannan ba mala yace هذا من جواب السائل بغير ما سأل عنه تنبيها على أن الأولى له أن يسألوا عن هذا المجاب به wannan amsa idan ka dubi zahirin tambayar ba shi ne daidai da abinda zahirin tambayan ke nunawa ba amma abinda aka faɗa ɗin nan shi ya fi dacewa wani ana kiransa uslubul hakim masu balaga suna kiransa ne suna kiransa uslubul hakim mai tambaya ya tambaya kai ko goni da kasan yau da gobe hmm? kake da experience ka fahimci cewa wannan tambaya ko da ka bashi amsa ba fahimta da zai yi ba sai ka bashi wani bangare cikin amsar ka na tambayar da zai dace da kwakwalwarsa zai fa'idantar da shi ba ƙarya ka masa ba amma wannan bangare ne yanzu zai fahimta bangaren da yake so ya sani ko kuma zahirin tamban sai yake nunawa ba zai fa'idantar da shi ba ko ka gaya masa masu balaga suna kiran wannan uslubul hakim إذا السؤال عن سبب اختلاف الأمر في ذاته فأجيب ببيان الفائدة إشارة إلى أن الذي ينبغي أن يسأل عنه لأنه من الآثام zahira. domin abubuwan nan da aka faɗa cewa mawaƙitu nasi. sannan wa waqitu lil hajji abubuwa ne wanda suke na zahiri shari'a ko dama tana ta'amuli ne da al'amura wanda suke na zahiri kuma dama shanin annabi sallallahu alaihi wasallam at-tasaddi li bayaniha shine daukan dawainiyar bayani wa al'umma waɗannan al'amura na zahiri amma kan cewa yanzu a shiga bayanin ai saboda Eh, duniya tana kaza kaza don a ce ato ah, a duniyar mutum nan tana zagaya rana sannan wata tana zagaya eh, abin tana zagaya duniyar ko a shiga wannan eh, bayanin wannan ilimi ba zai fa'idantar da su ba ba da wani fa'ida game da su a shirin. mu a nan zai cutar da mu idan ba mu san cewa duniya tana zagaya kanta ba kamar yadda mazari ke zagaya kansa sannan duniya tana zagaya rana ba zagaye biyu take lokaci guda tana zagaye kanta ganin zagaye kanta din nan kuma har yanzu tana menene tana zagaya rana sannan wata tana zagaya kanta har yanzu kuma tana mene ita kuma duniyar mu take zagaya yawanci duk haka ta'amulin waɗannan taurari da muke gani sanin babin sanin wannan shari'a bata bashi wata kima ta musamman ba na in ka sani ko zai sanadiyar ka tafi aljanna ko ba ka sani ba zai sanadiyar ka tafi aljanna amma musan cewa yanzu watan ramadan ta tsaya watan ramadan ta wuce shawwal ta zo musan cewa yanzu shawwal za ta tafi musan cewa yanzu muna cikin zulqaida zulqaida ta tafi musan cewa zulhijja mun zo zulhijja wannan wasu al'amura ne suke da alaka da addini idan ba mu san wannan ba ba za mu aiwatar da rukunai da yawa daga cikin rukunan eh, musulunci na'am eh, na'am ta walaisal birru bi an tatul buyuta min zuhuriya eh, malam yace taqaddama anna hadhihi al-ummah ala millati ibrahim bayani ya gabata ba lokacin tafsirin nan namu ba na kwana hudu da suka wuce a dai cikin suratul baqara bayani ya gabata cewa wannan al'umma muhammadiyya tana kan addinin da annabi ibrahim salam ya zo da shi na ta allah da ibada kuma kada a manta bisa umarnin allah Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim ya gina mana ɗakin Ka'aba inda yanzu da muke me da muke dawafin sa kuma muke fuskantar sa lokacin sallolin mu kuma Allah ya umarci mu ma wata bi millata Ibrahim hanifa wa ma kana al mushrikin ko taqaddama anna hadhihi al-ummata ala millati Ibrahim bayani ya gabata cewa wannan al'umma muhammadiyya al'umma ce da take kan addinin annabi ibrahim alaihissalam alladhi umira bi bina'il annabi ibrahim wanda aka umarce shi da gina ɗakin kaba wata tahirihi da tsarkake ɗakin kaba للطائفين saboda masu dawabi wal akifina wal ruk'i da kuma masu itikafi da masu ruku'i da masu abin sujuda wa min tathhirihi tabbas yana daga cikin tsarkake dakin kaba izalatu zawa'id amaliyya wa i'tiqadiyya allati zadatha al-jahiliyyah al hajj wal umrah yana daga cikin tsarkake dakin kaba kawo da dukkan wasu kare-kare na aiki abinda gaɓe ke aiwatarwa da kuma kare-kare na ƙuduri na zuciya wadda dukkan bidiyoyi da suka shafi aƙida da dukkan bidiyoyi da suka shafi ne da suka shafi ibada ta gabbai a kau da su kau da su yana daga cikin tsarkake ɗakin ka'aba da Allah ya umarci annabi Ibrahim sallallahu da shi wayannan bidiyoyi wannan da suka kawo su mutanen jahiliya sun shigar da abubuwa da yawa cikin hajji da umra Eh, daga ciki yin dawafi ma a tube haka shi ya kawata musu kuma maza da mata illa da iyaka mata sun gada masu saduwa ɗan lokaci mai duhu duhu kusa inda shi ɗaya fito musu shi ɗaya ya suranta musu cewa wannan ɗaki mai tsarki ne tun da ɗaki ne mai tsarki rigar ka ko wandonka ko hularka wata tuba dai da ka sa ko mayafinka ta yiwu kudin da ka yi amfani da shi domin sayan wannan riga akwai wani burbudin haram a ciki tun da wannan ɗaki ne mai tsarki bai kamata ba a ce ka kawo wani abu wanda yake mara tsarki kusa da shi kaji dai inda shi ɗaya fito mutane <laughs> Allah haka shi shaɗan yake fa ai waɗanda suke bautawa irin su itatuwa din nan da aka sassaka ko su karafa da aka kera idan za su fita zai zo sun musu sujuda su tambaye su za mu je kaza ko za mu ci abinci yanzu ko za mu yi kaza da kaza muna neman izininka da albarkanka su ma tana shaɗan ya bullo musu shaɗan ya sawara musa mutum menene mutum in ban da rikici da zagin mutane da dukan mutane da cin dukiyoyin mutane kullum yana cikin ƙazanta amma ita ce yaba ba ta tsokanan kowa ba ta zagin kowa ƙarfe ba ba ta tsokanan kowa ba ta kannan wani abu ne mai tsarki tun da yake yana da tsarki mu nemi alfurma wurinsa mu kawo wani yanki na ƙarfe ko wani yanki na itace sannan kuma mu yi ƙoƙari mu suranta wani wanda muke girmama shi ya yi ƙoƙari ya kamanta kyawawan ayyuka alal akalli lokacin da muke kusa da wannan abu mai tsarki muna kuma tuna da ayyukan wasu mutanen kirki kuma da suka yi ma wanda muka suranta su a bisa wannan sura kaga da shi da yake fitowa mutane shikenan sai su kama yanzu ka je indiya za a ga cewa indiyawa da yawa ko mafiya yawansu in an ga saniya a ita kwanci a ita wa ne ne kwaiwaiwar allah ce ba ta tsokana kuwa zai ba mutane nono da wani Allah to haka saboda haka cikin ƙare-ƙarensu na aiki tawafi tsirara da irin wannan manufa da muka ambata yanzu maza da mata to saboda haka yana daga cikin tsarkake ɗakin kaba in ji malam izalatu zawaidil amaliyati wa i'tiqadiyyati allati zalatha al bil hajj wal minha daga cikin waɗannan bidiyoyin waɗannan ƙare-ƙaren annar rajula idza ahrama bi hajjin aw umratin lam yahul bainahu wa bainas sama'i shay'un namiji ko mace idan suka dauki ihrami suka yi niyyar hajji ko umra to za su iya iyawa su kan cewa wani abu ba zai shiga tsakaninsu da sararin samaniya ba ba sa lema ba shiga wani wuri daki da yake yana da rufin da zai zamanto yana abin nan ba Allah ne ga musu wannan kawai dai haka shi ya suranta musu har suka ga abin yana da kyau suka mai da shi wani bangare na ayyukan hajji ko ayyukan umra to saboda haka fa’in kana min ahalin mudun na ƙaba fi zahari bai ta yi na ba ya tukulu minnu au ya tafi su sulaman liyasar idan mutumin gari ne inda ake gina gidaje to shi kenan dama zai wata ƙofa wata ƙofa ta bayan gida ko ta saman ɗaki ta yadda bayan ya shiga ramin akwai bukatar ya sake dawowa gidan ya zamanto dai bai shigo ta ɗaki ba ta yadda za a ce ga wani abu da aka yi tattalinsa dama domin ya zamanto shamaki tsakaninsa da sama saboda haka sai ya shigo ta hujin da ya ya hawo abin nan eh, sullam mai abin nan ya ake kiransa tsani ya shigo ya biya bukatansa koko ya bude abin nan ya hau ta katanga sa'an ya shigo tsakiyar gida ya nemi iyalai su ga masa abubuwan da yake bukata sa'an ya sake fita ba zai shiga ba zai fita ta kofa ba wannan yana daga cikin abin da a bidiyoyin da suka cusa wa kansu a lokacin da suka ɗauki harami kaga wannan bidiyoyi ne da suke da alaka da abin da ya shafi ka'aba to shine Allah madaukakin sarki ya ce a'a walaysal birru wato bi an tatul buyuta min zuhuriya baya daga cikin wato aikin da aikin da ake samun lada a kansa aikin da ake neman kusantan ubangiji ta hanyar sa wato itiyanukumul buyuta min zuhuriha ayan tatul buyuta min zuhuriha wato ku rika ke wa gidajen ku ta baya ba daidai bane ai bil irab walakin hukum walakin na birra mani taɓa wato zalbir mutumin da za a sifanta yi da cewa mai ɗa'a ne mai yin abin da ya kamata ne cikin addininsa ko cikin hajjinsa idan ya ɗauki abin nan iramin hajji ko cikin umaransa ya ɗauki iramin umaransa shi ne manittaƙallaha bai tarki mukhalafati wanda ya tsare dokokin Allah ta hanyar barin saɓawa Allah cikin abin da ya ce kada a yi wannan shine mai takawa amma mutumin da kawai zai raya wasu bidiyoyi wasu ayyukan da babu ba su da asali daga wurin Allah daga wurin annabawa to wannan ba takawa bane saboda haka wa'atul buyuta min abwabiha ya ku al'ummar musulmi ku nisanci waɗannan bidiyoyi da ahlul jahiliya suka kirkira game da abin da ya shafi ɗakin Ka'aba game da abin da ya shafi umra da hajji ku riƙa zai wa gidajenku min ha ta kofin da kuka tana da musu afil irami da gairi kamar yadda kuke shiga ta kofin gidajen da kuka da kuka tsara idan ba ku cikin irami wattaqullaha la'allakum tuflihun wato ku tsorace Allah ku sanya kariya tsakaninku da Allah madaukakin sarki tabbas in kun haka za ku zamanto mara bauta ai ta malam ce wa bi haza al alquluba bi haqiqatin imaniyatin asliyatin hiya taqwa da wannan kenan Allah madaukakin sarki wato ya hada zukata da haqiqa ta haqiqar asali ta imani wace ce haqiqar asali ta imani at-taqwa tsare dokokin Allah imani ba wai kawai adifa bace gari a zuciyar kana son Allah shikenan amma kuma kai ne da shan a kai ne da da sace-sace kai ne da eh, cutar da mutane kai ne da cikuciku kai ne da wurwuru hakikanin menene imani shi ne attaqwa sanya kariya tsakaninka da sabawa Allah madaukakin sarki Allah sanya mu daga cikin muttaqin ah, amma da ya ce yace innal ya duru ma'al wannan magana ce ta masu usulun fiqh kuma wannan magana gaskiya ce hukunci yana zazzagawa duk inda illa ta zagaya suna tare fa fi millati ibrahim tarimul qital bil haram bil haram al makki a cikin addinin annabi ibrahim alaihi salam akwai haramta yaƙi cikin haramin makka makka na da harami ma'ana harami akwai eh, abin nan eh, akwai akwai filaye ko za mu ce fili distance masafa hmm? hmm, akwai iyaka akwai wasu iyakoki cikin abin da ya shafi bangarorin makka da allah maɗaukin sarki ya ce ya haramta wato ya girmama nan wurare a girmama su kada a yi kaza kada a yi kaza hatta itatuwan da Allah ya tsirar in ban da itatuwan da ake bukatansu saboda jinka su ma kada a taɓa su dabbobin da ake farauta su irin su eh, abin nan gada irin dabbobi da ake farauta su in sun shigo wannan wuri kada a taɓa su sai lokacin da suka bar wannan wuri haramin makka sananne ta ɓangaren madina in gaje wajen tan'in ko gabar tan'in ka kusur tan'im tan'im na wajen harami idan kai gabas har kusa da arafa saboda arafa na wajen na wajen abin nan harami saboda haka akwai iyakokin harami a cikin addini annabi ibrahim a.s. an haramta yin yaƙi a haramin makka wafi sharin haram hakanan kuma an haramta yaƙi cikin wato wata mai alhurma fiha arba'atun hurum inna iddata shuhuri inda Allah isnai ashara shahara wato adadin watanni a wurin Allah watanni goma sha biyu daga cikinsu akwai menene fiya arba'atun hurum waɗanne ne su kwanan nan muka bar ɗaya muka bar rajab ko ta ta da za mu fara kirgawa to zulhijja eh ta to saboda haka wai na su abin na al-ashhurul hurum al haramun ne a yaƙi cikinsu sai in ta kama kama tsokani mutane amma dai haramun ne a zubta jini a cikin su shi ne asali wa fi hali ihram bi hajjin a umra haka na ciki addini annabi ibrahim haramun ne a yaƙi lokacin da ake cikin aikin hajji ko ake cikin aikin umra shine ana cikin ihram to amma wa rubbama ta yiwu يستغل هذا الحكم المشركون فيهاجمون المسلمين ويقاتلونهم وهم في غفل تايو idan abokan gaban musulmi sun san wannan wata kira su ce a kyale su sai lokacin da suka zo suka shiga haramin makka tun da addinin su haramta a yaƙi muku sai mu zo mu faɗa su da yaƙi kaga shi kenan sai mu su kwabɗaya mu gama da su tayo a kyale su sai lokacin da aka shiga watan haram tun da an hana su yaƙi sai muku mu mu faɗa musu mu faɗa su da yaƙi mu musu kwaf ɗaya ta yi watakila su wannan tunani to idan har suka irin wannan tunani wani mataki shari'a ta ce musulmi su ɗauka wannan shine mana al'illatu eh, al-hukmu ma al'illa wujudan wa adaman saboda haka Allah madaukin sarki sai ce me wa qatilu fi wa fi sabilillahi allazina yuqatilunakum hmm. wa la tadadu innallaha la yuhibbul mu'tadin ta wannan shine marhala ta uku game da ta jihadi kun akwai lokacin da an hana musulmi yaki gaba daya inda Allah ke cewa alamtar alal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakka lokacin da musulmi suke makka duk yadda ake ta tsangoman su ake ta cin zarafin su da tsokaran su Allah madaukin sarki yana ce da su kawai su ya kure kure kure sanan ga marhala ta biyu na an halatta musu yin yaƙi in sun ga dama su yi yaƙi in sun ga dama kada su yi yaƙi inda Allah madaukin sarki yake cewa udana lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu ai izini izini na ibaha an halatta musu an halatta waɗannan da ake yaƙan ana zuwa ana tsokanar su suna da dama su kare kawunansu in sun ɗauki hanyar kare kawunansu Allah maɗaukin sarki yana da ikon ya taimake su wannan ita ce marhala ta uku da yanzu da muke karantawa kada ku yaƙi kowa sai wanda ya zo ya ku kuna tare da kafurai da yawa amma kar ku taɓa kowa sai kafurin da suka kawo muku ƙari a kansu yanzu muke magana Allah ya ce wa ƙatilu fi sabilillah ku yi yaƙi cikin hanyar Allah aili ila idinihi saboda ɗaukaka addininsa li'anna hifzal amni fil ummatil muslima ila ulli dinillah domin yin duk abin da za a yi domin a tabbatar da security cikin al'ummar musulmi a tabbatar da zama lafiya shi ma wannan bangare ne na ɗaukaka addini domin babu zama lafiya addini ba zai tafi da ya kamata saboda haka ku yi yaƙi cikin tafarkin Allah ku yaƙi Allah zai allazina yuqatilunakum waɗannan da suke yaƙar min al-kuffari na daga kafirai wala ta'tadu alaihim bil ibtida'i bil qital wato kada ku kada kada ku kada ku abin nan kada ketare iyaka a kansu ta hanyar fada musu da yaki fara fada musu da yaki tun ba su yake ku ba inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah madaukin sarki baya son masu ta'adda wato masu ketare iyaka masu tsokana al-mutazawizina ma kudda lahu waɗanda suke ƙetare inda Allah maɗaukin sarki ya iyakance musu ya ce kada su ƙetare wa haza muktasim bi qital quraish mala yace wannan aya tana aya ce magana ce da aka kebanta ta ga abin da ya shafi quraishawa domin a tare da kafirai da yawa wasu ma kusa kusa da madina suke amma ba su kaiwa musulmi hari ba amma quraishawa suke kaiwa al'ummar musulmi hari a madina na'am وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم حيث ثقفتموهم اي وجدتموهم وكشه su duk inda kuka same su ku kashe su wa sannan ku fidda su daga gidajen su min haythu akhrajukum kamar inda su ma suke fidda ku ku kashe su kamar da suke kashe ku sannan ku fitta su daga gidajensu kamar yadda suke fitta ku da gidajen ai makka sun kori mumine sun kori annabi sallallahu alaihi wasallam su kwace musu gidajensu na makka ko da dukiyoyin da suka mallaka suka bari duk suka karbe to tunda su su tsokane su haka su ma sun samu dama a kansu su musu abin da suka musu wa ƙarfi ila bihim zalika amal fati an yi haka da su din a ranar bude makka in ji malam wal fitnatu ashirku minhum ashaddu azamu min al qatl lahum fil haram aw al ihram alladhi ista'zamtum in suka fada ku da yaki a cikin makka ku fada su da yaki cikin makka in suka fada ku da yaki wato a cikin harami ku fada su da yaki cikin harami idan suka fada ku da yaƙi a lokacin da kuke cikin ihrami domin aikin hajji ko aikin umra kuma ku fada su da yaƙi duk da asali an haramta muku yin yaƙi a makka an haramta muku yin yaƙi a harami haramin makka ka kul an haramta muku yin yaƙi a lokacin da kuke cikin ihrami amma tun da mun ce dama alhukumu ya doro ma al'illati ko wujudan wa adama idan suka muku ko ma ku raba ku kare kawunan babu zalunci a cikin wannan sannan kuma yana cikin zukatan ku cewa lalle yin yaki a cikin harami abu ne babba abu ne wanda yake kamar bambara kwai a'a kada ku manta a su suka fara tsokanan suna nan suna masu gaba da ku don kawai kun imani da Allah don kun yadda Allah kadai za ku bautawa suna gaba da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya zaba domin ya shirye da duniya sannan kuma suna wa Allah shirka ba Allah suke kadaitawa da ibada ba shi yasa ko a lokacin aikin hajjin su irin na jahiliya talbiyan su ya talbiyan su take Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka to haka suke cewa mun amsa maka kira mun amsa maka kira babu abokin tarayya tare da kai sai dai abokin tarayyan nan irin su da uzza da su da sauransu su kuma ai kai ka mallake su tare da abin da ka mallaka muna bauta musu su ma kuma suna karkashin ka haka da mun yi ishara mun ce shaidan ya fito musu ne kan cewa wa'annan itatuwa ne masu tsarkaka saboda haka su za su kusantar da su zuwa ga Allah don wasu kokari kowa wasu su bauta musu ko su kama hannayensu tun da tsarkaka ne su kai wurin babban Allah to saboda haka ko da dai kuna ganin yaƙi cikin harami abu ne mai girma cikin zukatan fito ai girman zunubinsu na yawa wa Allah shirka girman zunubinsu na yaƙar annabin Allah manzon Allah girman zunubinsu na yaƙar mummune da suka yi imani da Allah da manzonsa da littafinsa munin da suke kai ya zarce abinda kuke tunawa na in kun yaƙe su a cikin haramin makka ko a lokacin da kuke cikin irani saboda kwantar da hankulan ku abinda muka halatta muku والفتنة أشرك منهم أشد أي أعظم من من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه أما ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كو كذا كفارة كذا كفارة فارا مصد ياكي آه، المسجد الحرام أو في الحرم كوكو أتكين حرم من مكة حتى يقاتلوكم فيه هر سيسن ياكي كتكون سيسن فارا ياكي كتكون تكون سيسن fa in fihi idan suka yake ku a cikin sa faqtuluhum ko kuma ku yaƙe su a cikin sa ai ay kadhalika al-qatl wal ikhraj jazaa'ul kafirin irin wannan abin nan kisa da wannan fitarwa shine sakayar waɗanda suka kafirta sun kafarta sun tsokane musulmi aka ce musulmi su mai da martani saboda haka babu laifi a cikin wannan نعم فإن اهتدوا فإن الله غفور رحيم duk da waɗannan laifuka manya-manya da suka ɗora wa kawunansu wannan mummunar aƙida da suka zaɓin kawunansu, ta yi wa Allah shirka ta ƙarman zun Allah da muminin da ke tare da shi inin taho idan suka yi nadama suka dawo daidai Allah zai gafarta musu wannan shi yasa Allah yake sifanta kansa da cewa shi ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan tausayi ne ba za ce a ah, to ai yayi ta yin abu kaza yayi ta yin abu kaza inda yayi nadama ke. idan suka hanu anil kufri gabarin kafurci wa aslamu suka musulunta suka mi kauya ga Allah fa inna Allah lalle Allah ghafurun lahu mai yawan gafara ne gare su rahimun bihim kuma mai yawan tausayi ne gare su نعم وبادروا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم وياكسوا حتى لا تكون فتنة حتى لا توجد فتنة ku ci gaba da yakar su har sai lokacin da suka shiga taitayin su ya zama to ba za su tsokane ku ba ba za su fada muku da tsokada yaki ba wanda wannan kuma ta yi yana iya kai su ma su daina shirka saboda haka an fassara hatta la kuna fitnatun ai hatta la da shirkun har ya zama to sun musulunta wa ya kuna dinu ko lillah wato addini ya zamanta duka na Allah ne Allah kadai yake bautawa a Makka da wajen Makka ana ta Allah da ibada wa da hushi kadan sa da la sai siwahu ba a bautawa wani fa wa tawo an shirki idan suka ban shirka fala ta'tadu alaihim wato kada ku abin nan kada ku tsokane su kada ku zalunce su kada ku fada musu dalla ala hadha fala udwana da aka ce ba inin tawo fala udwana idan suka hanu to babu kuma ketare iyaka a kansu ma'ana fala udwana babu ketare iyaka ma'ana kada ku ketare iyaka a kansu ai itida'an ko bi qatlin aw aw aw ghairi ta hanyar abin nan eh, kashe su ko ta hanyar wato cutar da su ta hanyar wani kisa babu udwani illa al-zalimin sai akan azzalumai masu yi wa Allah shirka masu faɗawa manzon Allah da yaki da shi sallallahu alaihi wasallam masu faɗawa mu'mine da suke tare da manzon Allah da yaki da kisa waɗannan su ne udwani yake kansu wa man intaha fa laysa bi zalimin wanda ko ya tuba yayi nadaman ayyukansa da yake aikatawa munana wannan ba za a sake dawowa kuma a sifanta da cewa azzalimi bane saboda haka fala udwana alaihi babu udwani a kansa ina ga lokaci yayi ko to alhamdulillahi rabbil alamin muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka fara daidai ya ba mu ladan abinda kuma kai kure ba ce ga ka barka Allah muna ma gaskiya gaskiya ce hakuri ya ba mu bisa muna mana kare kare ya ce hakuri ya ba mu guje masa subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa langsung dari jawab di dalam